فلما جهزهم بجهازهم جعل السقايه في رحل اخيه ثم اذن مؤذن ثم اذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون yayin da annabi Yusuf ya umarci masu yi masa hidima da su ɗora abinci akan raƙuma 'yan uwansa sai ya saka mudun sarki wanda yake yin awon abinci da shi ga masu sarin abinci a cikin kayan shakikinsa ba tare da saninsu ba domin ya bi hanyar da zai tsayar da shi a wurinsa yayin da suka kama hanyar komawa zuwa ga iyalansu sai mai yekuwa ya yekuwa a bayansu ya ce ya kuma abota raƙumman da suke ɗauke da kayan abinci ku ɓarayi ne